sai da suka dawo ta ji shiru tauhida da bata shigo gidan ba sun yi waya har sun gaji ba sa samun ta hankalinta bai wani tashi ba ta san halin irin tata a kan rabar mu da suka yi jiya kana ganin irin cin mutuncin da aka yi mata ita da iyayenta duk da wannan bata fasa zuwa kotu ba alamun sanyi jiki ta gani a wurinsa bayan zafin da ya dauka da ya san babu abinda ya same ta amma ta guje masa arkan ba komai ya ɓoye mata ba sai kunyar yadda za ta fuskance mu da shi kan shi jamal ɗin akan wannan sai ta bar gida ta ki nema na yi maganar cikin fushin da ya sake yunkuro masa a dalilin rainun soyayyarsa da yake tunanin ta yi a ganinsa ko bai aure ta ba ai duk inda nan take nan ne gidansu idan tana son keɓewa saboda damuwa ta yi a cikin gidan mana me na kin dawowa bayan ta san dole su shiga wani hali ni dai ka ɗauko ta kuma ban yarda ka saka ta a gaba da faɗa ba dama jamal ya ce idan kana fushi yanzu faɗan ka bai karewa yadda ta yi maganar ne ya saka shi murmushi bayan fitar ta ya dan zauna nazarin abubuwa da yawa game da kes ɗin tabbas idan aka gama jamal da aka kama jamal da laifin shiga wacin yanayi kulla sa wajibi ne don ko za su sayar da duka kadarar tasu da matakar wuya su biya wannan bashin ana gobe zaman farko kuma tauhida ta sanar da shi ba su da wasu gamsassun hujjoji na kare kai yana shiryawa yana tunanin hanyoyin da za su iya juya laifin ya koma kan alhaji audi da ta yi zancen shigar da karar nema nan na sake a gefe daya shi kuma ya fara tunanin su shigar da ta danne gadon su da ta yi mai yiwuwa idan sun yi haka ko wannan shari'ar ta kwaɓe musu za su iya samun abin da za su biya domin fansar jamal da waɗannan tunane-tunanen ya fito ya haɗu da shahid suna magana da nan na afalo fuskokinsu babu annuri ko kaɗan hannu ya mika wa shari suka gaisa sannan ya zauna ya ji sabuwar rigimar da ke faruwa sakamakon wannan rubutu na ɓatanci, ga tauhida da ahalinta da ya watsa a lungu da sakon kofofin sada zumunta da jaridu an kori shahid daga aiki maganganun sun shafi ogansa wanda daga fitarta zuwa yanzu ma'aikatarsa ta soma fuskantar barazanar binciken kwaf daga sama domin ya kare kansa bayan da ya iya dole iya sallama shahid miƙewa arkami hannunsa ɗaya a goshi ɗaya a bayan wuyansa yana matsa su lokaci guda wannan abu ya yi yawa a kansa sai taba mutane ake yi banda shahid ɗin har da ma'aikatar su din gurungun tije leɓen sai ya buɗe idanuwansa da ya rintse kalkwad laisuli ta ki ɗaukar wayarta ya ce da shahid kiran nata ya bugu biyu ta ɗauka ya dago da miya miƙa wa arkam sai hajiya bunga ta ce ya saka a sifika tana son yi mata magana daɗar muryar ta mai ratsa masa zuciya da ruhi ya ji a tana cewa buroda ka yi risainin ko ya haƙura da yarbanci da ya tashi sai ya amsa mata da hausa saboda su hajiya bunga na ji amma ba wannan bane a gabana yaushe za zaki koma gidan nan nan wani jan hanci ta yi ta share hawayen da ya sauko ba shiri in ce mata ne ba zan sake koma gidan ba sai jamal ya fito magana hajiya wanga ta bude baki za ta yi arkan ya kaɗa kai da sauri kan sai nuna yana son shahida ya tambaye ta game da shi ya kuma ɗauki haske inda ya ce da ita idan ita kin guje ta saboda jamal shi kuma arkan fa kuka ne ya kwace mata na kewa da tausayin rayuwar mijinta da nanna arkam sai ya karɓi wayar suna ji ta kuma jan hanci ta ce ba gudunsa nake yi ba buroda kunyarsa nake ji murmushi suka yi su duka ukun shahid ya ce ai na ɗauka saboda surutun mutane da abin da aka rubuta jiya akan kin tilasta wa nan ta yarda da auren ku da kwarin gwiwar ta ta ce hun hmm, hmm, ka san ni surutu baya na. ba dan an haɗa da kai ba da ko a jikina nan gaba kaɗan ma ana gama kes ɗin nan duk farkon shekara sai na yi fastin hoto na da ciki a karshen ta kuma da bebi dan a sake samun abin magana haihuwa za mu dinga yi sai mun fanshe shekarun mm Shahidi ya dinga cewa da ɗan karfi gashi ba damar kashewa saboda arkan ya karbo waya wanda abin da take faɗa har ƙasan zuciyarsa yake jin daɗi kwarewa kai tauhida ta ce da kulawa ni ma na riga na tanadi sabulun salo jiƙa kawai nake jira saboda haka ki dawo kafin na yi bashi. cewar hajiya manga tana yi mata dariya a sifika ka sani ni shi yasa kake ta yi min hausa tauhida ta tambaye shi tana jin kamar ta fasa ihu ki shirya yanzu zan zo ɗaukar ki shine umarnin da ta ji daga bakin arkam a madadin amsa daga yayinta kashe wayar ta yi ta kifa kai akan gado tana buga hannuwa me yasa ake yi mata haka ne sai kai a dinga saka ta a sifika kowa yana jin muryarta yanzu abubuwan da za su hana ta koma gidan sun karu don wannan sakin baki da ta yi ba ta jin ko ita za ta manta da shi da gaggawa tare da shahid suka tafi tana ɗaki tun da suka yi waya ba ta fito ba sai dai ta yi wanka ta canza kaya daga na bacci zuwa wando sket tight bata iya zaba ba sai kai kawo take a ɗakin tana tunanin hanyoyin da ya kamata su bi domin samun sa'ar shari'ar ɗakin ta sariya ta nuna wa arkam da suka shigo gidan bayan sun gaisa ya yi mata korafin bata ba ta mafaka ta dinga ba shi haƙuri kuwa sai da ya ce wasa yake yi amma idan tafida ta sake yin abu makamancin wannan ta ɓata ɗaki zai kai karar ta wurin nata mijin wato shahid daga yau ba za a sake ba ta ce suna dariya ita da shahid a hankali ya tura kofar ɗakin bakin sa dauke da sallama tafida tana jin sa ta zauna a bakin gado tare da sanya tafukan hannayenta ta rufe fuska ita ma ta san cewa ba ta kyauta masa ba ko kaɗan kin magana ya tsaya a bakin kofa yana kallon ta ɗakin shiru sai bayan kimanin mintuna biyar arkam ya ce a sanye waye kin koma gida shi zai fito da yayanki ko ya daidaita komai kai ta girgiza ta ɗago suka hada ido sai ta yi saurin kawar da nata saboda hawayen da ta fara kusa da ita ya koma ya zauna ya sanya hannunsa a kafatarta ya matso da ita a jikinsa kin san wani abu me ta ce ba tare da ta ɗago kai ba ina jin kunyar buroda shahid ba don haka ba da yanzu za mu sami bebi na farko kaidi ta ce tana tura shi cike da kunya shi ko ya sake yi mata kyakkyawar riko. In five months nan da wata biyar sai mu fara ɗora hotuna. Sai ka yarda na saka hoto na a social media ta yi tambayar tana ɗage gida. Na san wasa kike kema. A yadda take take jin jikinsa ya ja ta suka kwanta tare suna fuskantar juna sai yanzu ya dan samu natsuwa tun bayan abin da ya faru jiya cikin taushin murya take ba shi haƙuri kan gazawarta shi kuma ya nuna mata cewa ba laifinta ba ne alhaji audi shi ne ya sanya su a cikin wannan hali kuma a yanzu yana tunanin ban da gadon su da ya rike akwai wani abu a ƙasa idan ba haka ba me suka yi masa da zai sa shi neman ganin bayan zuriyarsa haka da ya gama faɗa wa tauhida ta wannan hasashen nasa sai ta nuna masa cewa kuɗi babu abin da baya saka mutum ta yana tsoron rana irin ta yanzu da suka gane halin da ake ciki da su da ya kulle kawar da magada domin a cinye dukiyarsu ba bakon abu bane a wannan duniya mai cike da handamamu marasa tsoron allah kawu ya cuce yin da yawa kwadles alkami ce cikin sanyin muryarsa mun yi auren da muke so amma har yau bamu zauna domin fulanin fice dinmu ba labaran da muka ba wa juna da kuma sanin me muke so a zaman aure ban ma samu halarta wa ɗorin auren akwai abubuwa da dama da bamu sani ba game da juna hannunsa tauhida ta riko ta sarƙe da nata kai hakuri duk abin da yayi bai rage min son ka ba ban taba kallon wani nayi sha'awar kasancewa tare da shi ba it was dr arkam all this year i love you with all my being wani irin abu ya je yana taso masa game da tsantsar soyayyar da yake yi mata ya ƙara karfin riƙon hannunta i love you more i love you more and more tauhida ta ce tana murmushi ba za ki taɓa yi min son da nake miki ba tauhidat ina son ki akan kanki kuma ina son ki saboda papa ke da shi kun sadaukar da abubuwa da yawa domin mu fuskarsa ta kalla saboda yadda maganar tasa take fita cikin sarkewar harshe ta ga kwallar da ta taru a idanuwansa da saurinsa ya juya mata baya abu ne a idona jikin shi ta matsa sosai ta rungumo shi tare da ɗora kanta a bayansa haka waɗanda ba sa so a gane sun yi kuka suke yawan faɗa bai iya juyowa ya kalle ta ba haka kuma bai hana hawayen saukowa daga idanuwansa ba zuciyarsa a cunkushe yake jin ta saboda nauyin da ta yi masa a gaban tauhidar kaɗai yake jin zai iya nuna ɓoyayyen damuwa da tsoron da ya mamaye zuciyarsa ban san yadda zan yi na baki kawu ga aurensa da nanna ga jama'ar yanzu an kori buroda shahid daga wurin aiki ban san kuma me zai kara yi miki ba bayan fitar waccan atik din ita ma tunanin ta kenan dauki daidai alhaji aure yake masu kamar shaho ya samu yan tsaki marasa gata shiru suka yi kowa da abin da yake sakawa a rai har barci ya kwashe su kusan lokaci guda kimanin minti arba'in da shigar arkan ɗakin tauhidat aka fara kiran sallah na karfe ɗaya shaidu yana zaune jiransa ko zai fito su tafi masallaci ya ji shiru har aka tayar Fatayi ya ce da Sariya idan ya fito ya kwatanta masa inda masallaci yake, har ya dawo da rabin awa ba su fito ba. Ko dai na duba su ne, ya tambayi Sariya yana tashi tsaye. Ni dai babu ruwa na honi mai zai sa ka yi tunanin shiga ɗakin masu sabon aure. Masu sabon aure ba sa sallah. Ka sani ko sun yi jima'i a ciki? ya dai zauna ne kawai amma lokaci lokaci yana kallon kofar ɗakin dariya sariya ta yi masa don ta san me yake rayawa wanda kuma duk turancin arkan ba ta jin a halin da gidansa ya ga ciki yana da wannan natsuwar sau sai uku da kwata arkan ya farka ya ga irin kwanciyar tauhidat wadda ta saka shi dariyar da ta farkar da ita kunya ce ta ishe ta domin kuwa an saba faɗa mata idan tana bacci ta iya juye-juye da makawa na kusa da ita hannu ko ƙafa yanzu sai ci kwikwiye arkan ta yi kamar wani fulu tana baccin ta hankali kwance da sauri ta tashi ta shige tela sai da ya ce zai balla kofar idan bata fito ba ta dauro a dolla ta bude shi ya ja su sallar azahar sannan ta gyara fuskar ta suka fito tare murmushin da shahid da sariyar suke bansu su da shi lokacin da suke cin abinci ne yasa ta tsargo ta kasa hada ido da kowa cokalin ma juya shi ta dinga yi kowa ya zama sarginta arkam da ya lura sai ya ce da shirya su fita shahid dai dariya ya dinga yi musu yana cewa wayan su bar gidan ne shi yake tukin tana nuna masa hanya har suka isa wani restaurant a bayan motar ta inda har ya fakin maniru da wani matashi mai kamannin rikakkun yan kwaya suka ajiye babur ɗinsu tabbatarwar arkam da shahid daga gidan hajiya mun gaske biyu da su ba su gaji ba suka jira su a wajen gidan shahid cikin sa'a kafin su kai da kiran tauhidat sai gashi sun sake fitowa haɗan gefe suka jira sai da suka ga zamansa har suka kusa gama cin abinci sannan maniri ya taho da gilma ya girma yadda tauhida za ta gan shi cokalin hannunta ta suke ta tashi da sauri d ga ɗayan abokin jamal wanda suke tare a gidansa maniri da ya san sun gan shi sai ya soma rufe rufen fuska yana kokarin fita daga wurin taku kuɗi kwarara alƙam ya cin masa ya riko don tsanganinsa kai ne maniru bayan sa ya duduba a firgice don allah suke na kada a gamu wa kake tsoro tauhida ta tambaye shi da ta iso wurin tsoro ƙarar ake iya gani a fuskarsa lokacin da ya ja hannun alƙam gefe yana mazurai ko me kuke so zan yi amma ku bar wurin nan ko ni ku kyale yin na tafi idan alhaji audu ya samu labarin an gama tare zan shiga matsala fiye da wadda nake take kalamansa sun janyo wa tauhid da harkar matsowa da sun jin me yake faruwa daga haka ma sun fara tunanin ko da sa hannunsa abin da nana ta faɗa jiya a kotu teburin ƙurya a cikin restoran ɗin suka ja shi da ƙyar zauna yana ta rarraba idanu babu bata lokaci ya sanar da su gaskiya wato idan an kai shi kotu ba da shaida a zama na gaba shi ma irin abin da nan ta faɗa zai faɗa jin haka tauhida ta zaro wayar ta ta nuna masa idan ba za ka iya faɗa a kotu ba zan yi rikodin anan sai na gabatar da shi a matsayin shaida ni dai tsoro nake ji ya ce a ce yana daɗa matsowa gaban kujerarsa a biyan ka aka yi ko barazana aka yi maka domin ka yi karya idan kuɗi ne zan iya ƙara maka ko nawa ne domin jamal ya fito cewar arkam kanwata za ka fito min da kanwata na alƙawarin faɗin gaskiya ya kalli tauhida barista ki ɗauki magana ta amma ku taimaka min kanwata ta dawo gida mahaifiyarmu tana cikin mummunan yanayi saboda ɗauke ta kuma na kasa faɗa mata me yake faruwa hankalin tauhida ya tashi sosai ta nuna harkar maniru wannan yayin jamal ne kuma zai iya taimaka maka akan kanwarka ka faɗa min abin da ya faru ranar da jamal ya san me yake faruwa a gidan da abin da alhaji audi ya yi wa kanwarka ka tabbata za ka sa a fito da kanwar ba maniru ya tambayi arkam haushin nana ta maganar arkam ya ji cikin kosa ya ce yes insha allah ka faɗa abin da muke son ji murmushin kwanciyar hankali maniru ya sannan ya faɗa masa komai kamar yadda suka ji daga bakin jamal nana ce ta fara kawo labarin kuma takardu da ta kawo kotu masu dauke da sa hannun jamal duka na bogi ne ni alhaji audi karam yasa na hada takardun da na gidan da ya saya hada masa na dinga yi a boye ina nuna masa kamar duka na gidan ne shi kuma baya karanta yake sa hannu ita ma hajiya soyi da motar zuwa makaranta ta je canzawa yaron ta da ya rasu aka hada mata da su jamal abokina ne na mai taimaka min da jikinsa da aljihunsa amsarsa ta matukar ba wa arkan haushi ya taka wuyansa cikin fushi wannan shine abota ji sake shi mana in ji tauhida tana rike hannun arkam tun da ya faɗi abin da muke son shi kenan sakin ta arkam ya yi bayan ya ja masa kunne daga kausar murya ya kada da cewa idan kana so warka ta fito ka san abin da ya kamata kai idan an tambaye ka a kotu maniri ya gida kai kamar kadangare yana zubar da hawayen da ya sake taba zuciyar tauhidat a mota suna tafiya ta kunnar kodin din da ta yi suka saurara tare tunda aka fara zancen shari'ar sai yau ta ji hankalinta ya dan kwanta daga bayanan maniri sun gane duka shaidun da aka gabatar kirkirar su aka yi kwanakin da suka biyo baya sun yi su ne a tsananin bincike daga bangaren tauhidat har arkam ita hujjoji da shiru take nema shi kuma yana bibiyar son sanin me yasa alhaji audu yake neman halaka su su duka tsakanin sa da matarsa kamar yadda ya fara babu wata hirar girki sama da abin da yake gaban su yan uwa daga kano da maiduguri sun yi masa halacci domin kuwa kamar an bude masa idanu game da son kyautata wa hajiya manga da iyalinta a gefe guda kuma jikin shamsu yayi kyau sosai dan har ya fara taka amma har yanzu ba sanar da shi a idan yana gidan ba alhaji audi da ya sa shari'a a gaba yake kuma fatan a karkare ta a zama na gaba ko waya baya kiran fiye ɗinsa ballantana ya zargi wani abu a cikin tsokin lokacin ne kuma tauhidar da harkar suka ziyarci minasco a cbn quarters abu ɗaya ne dalilin zuwan nata wato son a haɗa ta da iyayen susu bayan mamakin zuwanta da ban haƙuri game da rayuwar makarantarsu da minasco ta yi tabbatarwa da tauhida da karyata zargin da ake yi wa tsohuwar aminiyarta susu tana da son kuɗi da son kanta amma da wahala a sanin da na yi mata ta yi sata kamar ba san sharrin kuɗi ba su yi wa amina bar suna min da sunan nan cewar minasco tana ɗan murmushi susu ba ta son kowa ya bata amma ta fi son samun na kanta ko jarabawa za mu yi ba ta kwafar amsa sai dai idan ba ta iya ba ta hana mu karatu ni da aisha don mu faɗi tare dariya da ta yi na sanin cewa kaɗan daga aikin su suke nan bayan ta yi mata sallama ta riske har kama mota suna zama lambar alhaji musa da ta karbo ta kira sun gaisa jikin mutuntawa ta gabatar masa da kanta daga sake ce wadda suka taba sakawa a karkashin gado a makaranta kuma ta raba ki da mijinki ya ce da mamakin karfin halinta na karbar shari'ar ni ce baba kuma ina mai haɗa ka da allah da ku daure ku zo a zama na gaba layan da yake kare kamfanin alhaji audi zai nuna ta a matsayin matar da tafi karfin iyayenta saboda son abin duniya katse ta yi cikin sanyin murya ce Ƙarya ya yi ba hakan take ba. Haka take amma dan Allah ka dubi maraici da kuncin da mahaifiyar yaron da aka yi masa sharri tare take ciki ka dago darajar ta koyaya ne. Zuwan ku zai rage girman laifinta har kotu ta mayar da hankali wurin nemo wani dalilin. da zai sa ta satar kuɗi bayan sarkinta bai rage ta da komai ba kin san soyayya da kin san halinta saboda haka ban san dalilin ki na shiga rigimar da ta ɗauko wa kanta ba baba kafi na sanin cewa kuɗi ne kawo su su gidan alhaji audi ba soyayyar shansa ba rashin zuwanka ko wani ta ba komai bane illa karfafar zargin da ake yi mata na cewa za ta iya komai domin kuɗi ciki kuwa har da gujewa iyayenta shiru ya ta ci gaba da nasar da shi cewa zare hannunsa ba shi ne zai ankarar da zara hannunsa ba shine zai ankarar da su su cewa ta fara girbar abin da ta shuka ba zuwan su zai zama tamkar fami ne ga rashin hankali da wautar ta ta baya sannan kuma karawa abokan rigimar ta tasa karfi ne a shari'ar ta kare da nuna masa cewa idan ka da yarka ta fi karfinka ne ka bar wa duniya ita shi kenan idan kuma kana ganin har yanzu kai uba ne da Allah ya ba wa aran lokaci domin ka sake gwada kawo gyara a rayuwarta to ka tsaya mata me yasa kika damu da daidaita ta da iyayenta arkam ya ce da ita bayan ta ije wayar tana murmushin jin alamun nasara saboda ko sau ɗaya ta iyayen suka yi mana da sai kaga an samu sauki da mafita daga Allah babu abin da yake damunta yanzu sama da rashin zuwan su ke kuma sai hakan ya zama matsalar ki ni ba ni da sudi shi yasa ba na iya jura ganin masu nasa a raye cikin yanayi ko in kula da juna hannunta ya kamo ta ɗora akan giyar motar ya ɗan matse kada ki yi min kuka You are my only strength kin kuma sani. Lanna is my biggest weakness. Yanzu kusan kullum kuka take yi saboda hana kowa ganin jama'a. Ke kadai zaki iya dawo mana da nan mu. Ba ki da damar kuka daga yau har a gama komai kin ji ko? Yes my dear ta idanu tana kallon sa. When will I cuddle my cuddles? I see her everything. Ina ganin ta kullum amma ina kewarta a kowane minti. Yace yana kallon kyakkyawar fuskarta. Kanta ta ɗora a kafatarsa har suka isa gida. wurin shamsu ya wuce ita kuma ta shiga wurin hajiya manga jikin abba ya fara sauki sai dai tun ranar da ya faɗa wa iyalinsa cewa yana da alakar jini da alhaji audi bai ƙara magana ba sun yi kuka su hajiya munawwara an suma ya fara kirga da aka kai shi icu a ranar cikin ikon allah kuma ya samu sauki sai rashin karfi da magana gaba ɗayansu sai aka rasa mai tada zancen domin ba ƙaramin tsorata suka yi ba baba halilu ma cewa idan ya samu lafiya kada wani ya kuskure ya sake tambayarsa idan abin da za su sani ne to har gida ko yau ko gobe ko kuma shekaru masu zuwa a gaba gaskiya za ta yi halinta a bangaren alhaji audi da alhaji ari sun gama nasu tanadin da zai sa ko alkali ya ki ko ya so sai ya ba su gaskiya wanda da ke tausayin jamal har roƙonsa ya janye karar ta yi ya ce ta ci arzikin ubanta ba don haka ba da suke ita ma sai ta ɗana ɗana zaman kurkuku ko bakinsa ɗaya har nan wayar alhaji musa ya sa aka samu masa inda ya kira shi ya kwantar da kai kamar ya fi shi damuwa da halin da take ciki sai da abin nan ya faru na samu labarin ashe duka abubuwan da ta faɗa min lokacin da ta zo na ƙarya ne Allah sarki cewar Alhaji Musa Alhaji Audi duk da ya ji haushi sai ya daure ya ce duk da haka ina roƙon ka yi min alfarma Alhaji kada ka zo garin nan har sai an gama komai zan kawo ta har gida in sasanta ku na tabbata ita ma ta gane ta na kin bin iyaye na gode amma me yasa ka ce kada na zo ya tambaye shi yana tuna kalaman tauhidat wayan cewa da sauri yadda muka karbe ta a mutunci bai dace ka ganta a wannan yanayin ba zan yi bakin kokari na wurin ganin an sake ta ita da dan kanina da ake zargi to mun gode alhaji sai mun ji daga gare ka mu yi saurare bari mu dakata nan sai shirin mu na gaba domin jin yadda za ta kasance kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shi da shiryenmu haɗe da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode